Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa ƙwararru a fannin gudanar da mulki da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan shari'ar Bashir Macina da Ahmad Lawan. Gwamnatin jihar Kogi da ke Najeriya ta bayyana dalilanta na maka gwamnatin tarayyar Najeriya a kotu. kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridin nijar amma kafin nan ga maryam dauda da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da sanyin safiyar jiya litinin shugaban amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na turkiya da kuma tunkara bukatun waɗanda girgizar ta jikkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar Biden ya yi magana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Litinin don ya jajanta masa. Ya kuma ce Amurka za ta aika da duk wani agaji da ake bukata don taimakawa wajen murmurewa daga bala'in a cewar fadar White House a wata sanarwa. Ana ci gaba da gwabza fada a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da Voleda da ke kusa nan ma ake gwabza fada. a wani jawabi da ya yi ta talabijin gwamnan donetsk pavlo kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa ya ƙara da cewa rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka jirgin sojojin da rasha ke yi a bakin iyakar ukraine musamman akan iyakokin gabashi da arewa maso gabashin ukraine ɗin tun daga karshen watan janairu na nuna yiwuwar rasha za ta kai wani gagarumin farmaki kafin zagayowar ranar cika shekara daya da fara mamayar ukraine wato ranar 24 ga watan fabrairu a cewar jami'an ukraine kakakin hukumar leƙen asirin sojan ukraine vadim skibetsky ya yi hasashen cewa ta yiwu rasha za ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a yankin donbass kuma ta yiwu ta kai hari a yankin zaporijiya amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin china da ta harbo a saman tekun atlantika a ƙarshen mako kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu. kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ya shaidawa manema labarai cewa sun kwaso ragowar tarkacen daga saman teku amma ya ce yanayi bai ba da daman neman sauran barbashin balan-balan din ba a ƙasan teku inda faɗin wurin ya kai fiye da kilomita sha ɗaya daga gabar tekun jihar south carolina da ke kudancin amurka bisa ga umarnin shugaba joe biden wani jirgin saman yakin amurka ya harbo balan-balan din a ranar asabar bayan da ya kutso sararin samaniyar amurka fiye da mako guda ya bi ta wasu wurare ciki har da wasu muhimman cibiyoyin aikin soja china dai ta yi ikirarin cewa an tura balan-balan din ne don yin nazarin yanayi amma ba don wata manufa da ta shafi soja ba amma amurka ta ce balan-balan din leƙen asiri ne na fasahar zamani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kwararru a fannin gudanar da mulki da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan hukuncin da kotun koli ta yanke, inda ta baiwa sanata Ahmed Lawan damar tsayawa takara a kujerar majalisar dattawa a ƙarƙashin tutar jami'ar apc a jihar yoba ta arewa wannan ya kawo ƙarshen jani'in jaka da ya yarka faruwa tsakanin bashir macina wanda aka bayyana cewa shine ya ci zaben fidda gwani a mazaɓar yoba ta arewan a maimakon sanata ahmed lawan wanda ba a yi zaben fidda gwani da shi ba tun farko wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi mana nazarin wannan hukunci a rahoton da ta aiko mana a lokacin da aka zartar da hukunci uku daga cikin alkalai biyar da suka zauna a kan shari'ar sun amince da matsayar apc cewa bai kamata a fara saurarar karar da aka shigar a gaban kotun ɗaukaka kara ta hanyar sammanci ba kotu ta ce a inda ake zargin zamba bai kamata a fara da sammanci na asali ba saboda haka akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba abu na biyu kuma shine zargin jam'iyyar apc domin sauya sunan macina da lawan a nan kotu ta ce inda ake da zargin zamba akwai bukatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba alƙalai uku sun amince da haka amma alƙalai biyu wato adamu jauro da emmanuel agim sun tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara amma ga masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo umar ya yi nazari cewa daidai da hurumi na sashe na 29 31 32 33 na dokar zaɓe wanda ya fito da jadawalin matakan da ake bi kamin a tsaye da ɗan takara wanda kuma a lokacin da aka tsaye da dan takarar nan aka yi zaben ciro din nan gaba ɗaya shi ahmed lawan a dukkan bayanai da suka zo baya cikin waɗannan 'yan takara kuma hasali ma sashe na dokar zaɓe ɗin sashe na 32 33 34 ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin kan shi ne ya rubuta cewa ya yi murabus ya sauka ko kuma idan ya mutu to ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba kuma a dokar zaɓe sashi na ɗari da goma 115 sakin sashi na da a cikin baka ya yi haramci ga ɗan takara a kakar zaɓe ya yi takara ta wuce guda ɗaya to ba mu san madogara da supreme court ya amfani da shi har aka ce an juya wannan koma ɗin ta tabbatar cewa ahmed lawal shine ɗan takara ba shi ma ƙwararre a fannin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar abuja farfesa abu hamisu ya tsokaci cewa an yi wa demokradiyya karan tsaye wannan ya nuna cewa wayansu tsirarin mutane suna nuna wa mutane cewa sun isa a kasan nan bayan da za a yi da su to abin da ya rage kamar inda kika fada kotun allah ya isa ne daga wannan kuma sai kabari da kuma abin da allah ya yi to tun da talakawa ne za su yi zaɓe talakawa su dauke mataki in ba su gamsu da abin da aka yi a kotu ba saboda ba kotu ba ne yake zaben mutane mutane ne kan tsaya su zabi wanda suke so ya tsaya takara saboda aka mun alawadar da wannan hukuncin da aka yanke kuma allah zai yi wa wanda aka danna wa ake sakaya tsakanin su da wayannan mutane. amma wanda abin ya shafa sanata ahmed lawan ya yaba da hukuncin inda ya ce wannan ya nuna cewa dimokuraɗiyya ce ta taka rawa mai muhimmanci a wannan lamarin saboda haka yana murna what happened was democracy at work and um, the courts gave their various judgments, and of course, the Supreme Court gave the final judgment. I want at this point uh, to commend the Supreme Court. Na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawon Bashir Macina domin in ji ra'ayinsu a game da hukuncin, amma bai amsa wayata ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky don halartar taron kolin shugabannin tarayyar Turai ta EU a cewar kungiyar ajiyar Litinin. a daidai lokacin da rahotanni ke cewa ta yiwu zelensky ya je birnin brussels a cikin wannan makon Charles Michel, shugaban kwamitin zartarwar shugabannin tarayyar Turai, ya gayyaci Zelensky ya halarci taron kolin ido da ido a nan gaba a cewar mai magana da yawon Michel ta Twitter. Kakakin na Michel, Brand light bai bayyana lokacin da Zelensky zai amsa gayyatar ba kuma ya bayyana cewa ba za a ba da ƙarin bayani akan batun ba saboda dalilan tsaro. A ranakun Alhamis da Juma'a za a gudanar da taron kolin na EU a Brussels a wannan makon. a jiya litinin da safe kafofin yada labarai da yawa sun ba da rahoton cewa ta yiwu zelensky ya halarci taron kolin kuma ta yiwu ya yi jawabi a zaman majalisar ta eu gwamnatin biden na kokarin sanya takunkumi da nufin auna rasha ta hanyar yi wa abokan cinikayyar rashar kashedi kan cewa suna tattare da hadarin doka idan suka yi harkokin kasuwanci da kamfanonin da aka sanya wa takunkumi Brian Nelson, karamin sakataren baitul malin Amurka akan ayyukan ta'addanci da bayanan sirri. A kwanan nan ya gana da jami'an gwamnati da wakilan banki a Turkiyya don tattaunawa akan yadda takunkumin da Amurka ta sanya wa rashar ya shafi harkokin kasuwancin Turkiyya a zaman wani bangaren rangadin yanki da yake yi wanda ya hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa. Masana a harkokin kasuwanci sun faɗawa muryar Amurka cewa. amurka na mayar da hankali wajen hana sojojin rasha damar samun manyan kayan aiki ta hanyar yin barazanar sanya takunkumi mai karfi a kan kamfanonin da har yanzu suke kasuwanci da rasha a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Gwamnatin jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi ƙarin haske a kan dalilanta da maka gwamnatin Najeriya kotu a kan batun canza fasalin kuɗin ƙasar da ya jefa a 'yan Najeriya cikin wani hali na matsin rayuwa Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A ranar wannan litinin ne dai gwamnatin jihar Kogin tare da jihohin Zamfara da Kaduna suka maka gwamnatin Najeriya a wata babbar kotu da ke Abuja domin neman ganin an bi tsari akan canza fasalin kuɗaɗen. Mr. Kensley Fanwo shine kwamishinan labarai na jihar Kogin ya ce suna buƙatar bi tsari ne bisa la'akari da yadda 'yan Najeriya ke wahala akan wannan al'amari sannan ya ƙara da cewa. We have instructed our lawyer Ya ce sun baiwa lauyansu umarni da ya shigar da ƙara a kotun kolin Najeriya domin ita kuma kotun ta umarci babban bankin Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya ta hannun bankunan kasuwanci na ƙasar da a dakatar da batun sanya rana na daina ansar tsofaffin kuɗaɗe na naira da ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu. The the now older version of and To shi ma dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Isa Liman Kantigi ya ce akwai babban gyara a tsarin canza fasalin kuɗin Najeriya. Ni da tun na fara zuwa waje ban taba ganin canza kudi ya yi zama to kamar irin wannan haka ba. kudi bi misali amerika suna da dola da sai suka fara sannu-sannu mu zo london da suka so su canza kudinsu da a hankali a hankali suka facing out da bi ma'ana ba su so wannan tsoho ya zama to yana cikin kasuwa amma ba a guje ba ne. Haka zalika shi ma dan majalisar dattawa na Najeriya wanda dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya kuma wakilin Niger ta gabas a majalisar dattawan Najeriya sanata Sani Musa 313 ya soki soki lamirin wannan tsari. Yadda aka ɗauko abun bai yi daidai ba. Idan majalisar dattawa ne a wani zama namu mun da gaskiyar magana cewa wani abu bai kamata a yi ta yadda ake yi ba domin me za ka dubi yanayin lokaci yanzu ana batun siyasa na canza gwamnati inda an bi shawara mafi gaskiya da wannan canji sai a bar ma sabuwar gwamnati ta zo to amma yanzu an takula wa jama'a kuɗin nan baya da yawa da aka buga ya kamata da a ce gwamnati ta shirya ta riga ta buga ta ajiye sai a zo a yi har ya zuwa wannan litinin da ta gabata dai ana ci gaba da samun cunkoso a mashinan cire kuɗaɗe na bankuna da ke nan tsakiyar birnin mina dokuwa da umarnin babban bankin najeriya na cewa bankuna su fara baiwa kwastomomi kuɗaɗe ta cikin bankuna. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu mata ta BOA Africa akan mita Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe na ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin masu saurayi assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar ina jiran cire kuɗi tun karfe biyar na safe ina nan na yi sallah asuba sai na zo layin gaba ɗaya an daina hawa kawai abin ake yi random lima ga atm din nan kuma already ma sun kashe shi wallahi na zo ciran kuɗi ne tun karfe shida da minti hamsin dai ba abin da za mu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah. Aka yi yajin aiki a jami'o'in Najeriya sai da aka shekara guda can ba wani gwamna da ya taba tashi suka haɗu suka je gurin shugaba Muhammadu Buhari suka ce ba su yadda ba. A yau ma shirin na kan halin dambarwar da ake ciki game da sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗaɗe a Najeriya. da ma martanin 'yan kasar game da ziyarar wasu gwamnoni ga shugaba muhammadu buhari akan bacin a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci madalla Masu saurare kamar da kuka sani ana ci gaba da fuskantar kalubale wajen hada-hadar kudade a Najeriya biyu bayan sauya wasu daga cikin takardun kudaden kasar. Rashin wadatattun sabbin kudaden ya haifar da dogwayen layukan mutane da ke muradin kudaden a ciki da wajen harabar bankunan kasar. Duk da cewa hukumomin babban bankin Najeriya wato CBN sun kara wa'adin daina karɓar tsaffin takardun kuɗaɗen tun a makon jiya. Sunana abu Muhammad, na jiran cire kuɗi tun karfe biyar na safe ina nan. Na yi sallah asuba sai na zo, sare muke yi. Duk wanda ya zo yana rubuta sunansa, in ma'aikatan sun fito sai a ba su list sai su rika kiran sunayen mutane wa'inda suka sa list. Za a kira sunanka ka faɗi lambar ka sai ka shiga. Sunana Mahmud Mai Kudin na zo cire kuɗi tun asuba. Abin da ke faruwa gaba ɗaya babu tsari a harkar gaba ɗaya. Layin ma an daina bi list din da ake bi babu na zo karfe wajen at least na zo kafin before 6 dan anan ne sallah na zanto na ɗari da wani abu to kuma yanzu ma layin gaba ɗaya an daina hawa ga atm ɗin nan kuma already ma sun kashe shi suna na jamila abba wallahi na zo ciran kuɗi ne tun karfe shida da minti hamsin mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah a ce maka wa talakawa sassau transfer in dai za ka yi ta direct baya yiwa sai dai in kana da GT World app kuma kaga ba kowa bane yake da GT World app shi yasa suna na malam awal ni na zo game da zancen atm card ne kuma na zo kaga da safe na zo ga karfe 8 amma sama da mutum kusan dubu daya ga sunan duk jikina ma ya riga ya sanyi a yanda na ga wannan abun din a yanzu dai gaskiya na fidda rai saboda in na ce zan zo da gaba ɗaya sai dai duk al'amura na na yau ya tsaya gaba ɗaya. yanzu haka dai babban bankin kasar cbn ya ce yana daukar matakan da suka kamata domin rage wannan raɗaɗi da 'yan kasar suke fuskanta saboda wannan yanayi hajiya rukayya muhammad daraktar kula da harkokin fasahar sadarwa a sharkwatar bankin da ke abuja ita ce ke jagorantar ayarin da ke sanya ido akan aiwatar da sabon tsarin takardun kudaden kasar a jihar kano to alhamdulillah an samu dan ci gaba mun kamar yadda ka sani muna ta bi ƙauyuka mu kanmu kuma na ga kamar layin a atm ya fara ragewa kuma bankuna suna ta sa kuɗi a atm kuma yanzu da ke an buɗe over the counter payment wato mutane za su iya shiga cikin banki su karbi kuɗi wanda adadin su bai fi dubu ashirin ba so an rage layin atm din kanshi kuma na ga kamar mutane sun fara hada-hada da wannan sabon kuɗin a cikin gari amma har yau dai da saura muna sa ran yanzu yau dinnan mutanen mu sun sun fita za su je asibitoci da makarantu da abin yanzu nan da kake gani na za mu tafi da mitin ne da kungiyoyi daban-daban na Kano mu je yanda za mu yi mu ƙara mutane daga lunguna waɗanda ba su riga sun samu kuɗin ko kisa suke da matsala in muka gano su kuma sai mu san yadda za a taro kan al'amarin amma kuna da labarin cewa akwai waɗanda suke sallar asuba wasu ma a ce su kwana a bakin bankuna eh mun ji labarin amma mafi yawansu yadda kamar yadda shugabannin bankuna suka gaya mana mutane ne da suke karban kuɗin suna zuwa su siya ba mutane ne da suke neman kuɗin da su je su yi hurɗa yau da kullun da shi ba amma su ma ɗin sun rage da yake yanzu mun sa matakan tsaro an ɗauki matakan tsaro bankuna sun sa security su in suka ka zo da safe ka zo da rana ka kwana a wurin to an san lalle ba ba kuɗin ba kuɗi kake nema ba dan ka je ka sayi abinci misali ko ka je asibiti kuɗi kake nema dan ka je ka siya har yanzu ana zargin bankuna suna yin wasu abubuwa na ba daidai ba kamar kuɗin ma ana cewa kamar suna wasu dabaru waɗanda watakila sun kauce ma ka'idodin da kuka shimfiɗa kun fahimci haka kuma idan haka ne me kuke yi eh to alhamdulillah kana kano dai wannan abubuwan da sauki gaskiya saboda muna bibiyan su sai mu tura mutane su buɗe asusun su mu tabbatar kuɗin ya fita kuma sun saka a atm din kuma biya ne ta counter sun bayar in kuma wani branch za su aika sun aika mu bi su branch din mu je mu duba su gaskiya nan da sauki a kano wani hali ake ci a yankunan karkara musamman local government da an san akwai bankunan da ake cewa microfinance na kananan eh, bankuna din nan da sauransu yaya ake ci gaba da su wadancan microfinance eh babban bankin ya fito da tsari musamman a nan kano mun lura mutane da yawa an biya albashi ta wannan bankunan microfinance banks din to muna nan muna tsari muna da su a kano gaba ɗayanta um, kamar guda shida suka shiga cikin tsarin suka sa sunayen customers su akan abin da muke kira icard kuma suna da isassun kuɗin da za su yi harkokin su na yau da kullum sauran suna da matsaloli daban-daban amma dukansu muna mitin muna hada su da agent don su samu mm, kowa da aka biya albashi ya samu da kuɗin da zai kashe kafin a matsalolin da suke da shi. To nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda masu fashin baki ke cewa akan wannan lamari da ma martani kan ziyarar da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari game da wannan al'amari. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki Masarare bayan da babban bankin Najeriya CBN ya kara wa'adin kwanaki goma gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin kasar sun ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a fadarsa inda suka bayyana masa damuwarsu a kan wannan batu na sauya kuɗaɗe da ma kafa hujja da yanayin kuncin da ya jefa 'yan Najeriya a jihohinsu. Sai dai masu sharhi kan lamura irin su Honorable Anas Abadala sun fara tsokaci a kan ziyarar gwamnonin. Duk waɗannan waɗanda ka ga muna hawa layin ATM magana ce ta dubu ashirin. In ya cire dubu ashirin din sai je yi cefani. Shi kenan ba shi da wata matsala ba miliyan ashirin zai cire ba ba dubu ashirin zai tun da aka fara layin ATM kaga dan gidan gwamna kaga dan majalisa kaga sanata kaga dan gidan minista ko dan wani famanin sakatare ko wani darakta a ma'aikatan gwamnati duk irin mu ne 'ya'yan talakawa muke hawa layi mu je mu cire dubu ashirin mu siyo yara biredi mu yi cefane mu dawo dama kuɗin duk akawun ɗin mutane saboda an talauta mutane kuɗin dubu ashirin ɗin ne dubu talatin mai albashi dubu ɗari shikenan kuɗaɗen. amma maganar da ake yi shi ne gwamnoni sun shigo ciki suna ma nuna cewa talakawan su fa sun shiga wani yanayi har ma sun je sun gana da shugaban kasa kuma shi shugaban kasa ya ce su bashi shi ma kuɗa. mai buhari izo isame shi da talaka ike zuba mai kasa da naira ɗari biyu ɗari da tamanin da wani abu yau muna siyan litan mai naira ɗari hudu a najeriya. ba su taɓa zuwa sun ce dabari talaka yana cikin wani hali ba mu suka aka yajin aiki a jami'o'in najeriya sai da aka shekara guda can ba wani gwamna da ya taɓa tashi suka haɗu suka je gurin shugaba muhammadu buhari suka ce ba su yadda ba aka rufe bodojin arewacin najeriya kara kakkaɓinsu ba wani gwamna da ita shi ita fi gurin buhari a matsayin buhari na ɗan bakin boda domin a daura iki ya san me boda amma ba su taɓa zuwa sun je sun cewa da buhari wannan bodar da ka rufe mana al'ummar mu za shiga cikin talauci ba domin ka wani yankin a buɗe duk musifar da za mu shiga a gwamnatin buhari mun shiga ba wani gwamnan najeriya da ya taɓa tashi ije suka haɗa kai suka ce a sama mana sauki honorable abba anas dala kenan kuma shine cika cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum ni ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ne ta A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lissahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta buƙaci haɗin kan sarakunan ƙabilun gundumar a balar jihar Tilaberi a yaƙi da ta'addanci bayan la'akari da yadda wasu daga cikin waɗannan shugabannin al'umma suka yi fatali da shawarwarin da aka tsayar a taron zaman lafiyar da ya gudana a watannin baya ciki har da maganar jan hankulan matasa su ajiye makamai jaridar ta ce ministan cikin gida hammasula adamu wanda ya jagoranci wani zaman musamman a ƙarshen mako a abala ya yi wa waɗannan sarakuna hannunka mai sanda dangane da rawar da ya kamata su taka a yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin tilaberi da wani ɓangare na jihohin tawa da doso jaridar laru de l'histoire na cewa hukumomin ilimi sun gabatar da tsarin fasalin shigar da malaman kwantaragi a sahun ma'aikatan gwamnati na dindindin a ci gaba da ɗaukar matakan biyan bukatun ƙungiyoyin kwadago. jaridar ta ambato ministan ilimi ibrahim natatu yana cewa daga cikin jami'an ma'aikatar ilimi ta ƙasa kimanin 111,565 sama da 70,000 duk malaman kwantaragi ne saboda haka gwamnatin Nijar ta karkasa su a rukunoni hudu inda rukunin farko zai kunshi malamai 22,942 waɗanda za su rubuta jarabawar cancantar shiga aikin malinta jaridar le harrison ta ce kwangilar allurar rigakafin dabbobi da ake zargin an yi rubda ciki a kan kudadanta na daga cikin takardun da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gabatarwa mashara'anta domin zurfafa bincike jaridar ta ce dama tun tashin farko wasu 'yan kasuwa sun koka da rashin adalcin da aka nuna wajen bayar da wannan kwangila ta miliyoyin sefa wacce a ta ya kamata a shigo da allurar dabbobi miliyan hamsin da uku sai dai har yanzu ba a san inda aka shiga da galibin waɗannan allurai ba lamarin da ya sa ake ganin alamun yiwuwar abin ya ritsa da ministan bunƙasa kiwo tijjani abdulkadiri kwatankwacin abin da ya sami ministan watsa labarai hamma zada wanda a yanzu haka ke kulle kurkuku sakamakon almandahanar kudaden kamfanin dillancin ma'adanai na ƙasa wato sofamin mu karkare da jaridar air info da ke cewa hukumomin mali sun sanar cewa ba sa buƙatar ganin daraktan sashen kula da sha'anin kare hakkin ɗan adam ta minisma Guillaume Njema a Tondoka Andali saboda zarginsa da yin wasu take-taken da suka saba wa aikinsa na jami'in diflomasiya wanda a cewarsu yunkuri ne na tayar da fitina saboda haka suka ɗibar masa wa'adin awoyi 48 ya fice daga ƙasar ta Mali. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da sanyin safiyar jiya litinin shugaban amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na turkiya da kuma tunkarar bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar ana ci gaba da gwabza fada a yankin donbass da ke gabashin ukraine yayin da birnin bakhmut da kuma garuruwan soleda da voleda da ke kusa nan ma ake gwabza fada a wani jawabi da ya yi ta talabijin gwamnan donetsk pavlo kirilyanka ya bayyana cewa fadan da ake gwabzawa a yankin na kara zafafa ya kara da cewa rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu muhammad hafiz lake sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc